a cikin shirin da muka gabatar muku ɗazu mun kawo muku rahoton cewa an kama alasan ado doguwa dogaro da abin da muka ji na rahotanni sannan an tuhumi an kama shi ne bisa tuhumar kona ofishi na yaƙin neman zaɓe na jam'iyyar adawa tare da cinna ofishin wuta gami da yin harbi da bindiga a cikin rahoton an ambaci cewa an kama shi ne a filin jirgin kasa na malam aminu kano sai dai daga bisani mun ci karo da wani bidiyo a ranar shida da suka gabata aka sake shi a yanar gizo inda a ciki aka ga alasan ado dogon ya fito yana mai karyata cewa an kama shi ba ma kamu ba hatta gayyata bai samu daga 'yan sanda ba A da ban sani ba kawo iya zuwa yanzu kuma ba zan iya jinkiri in ce har sai na bi jirgi ba shin yayi wannan jawabin ne gabanin wancan kamu da ake kirarin an yi masa a filin jirgi ko ku a'a karkashin doka nake aiki kuma na san darajar yan sanda na san darajar jami'an tsaro amma har ya zuwa yanzu da nake muku magana babu wani mutum da ya bani takarda ta gayyatar yan sanda har ya zuwa yanzu nake muku magana babu wani dan sanda da ya tare ni yace in zo ana nema na amma ina so in tabbatar da hukumar tsaro da jami'an yan sanda na jihar Kano cewar ko yanzu aka sanar da ni ana nema na dan a tuhume ni ko a bincike wani abu na gaskiyar abin da yake faruwa ko ya faru a karamar hukumar tudun wada ranar da aka haɗa sakamakon zaɓe a shirye nake in je domin ban fi ƙarfin doka ba amma mai tallancewar an kama ni in cin mutunci yake gani to ni har yanzu babu wanda ya kama ni ba dan na fi ƙarfin a kama ni ba har yanzu babu wanda ya gayyace ni ba dan na fi ƙarfin a gayyace ni ba kuma ko gobe ko yanzu aka yace ni a shirye nake da je gaban hukumar 'yan sanda na yi bayanin da ya kamata in yi domin na san 'yan sanda da suka yi aikin haɗa sakamakon zaɓe a tudun wada su su ne shaida sun ga yadda mutanen nan suka ɗebo makamai suka ɗebo fetur za su ƙone hukumar zaɓe kuma a ƙarshe ofishinsu na jam'iyya da ya kama da wuta ya kama da wuta ne sakamakon fetur da kaya na kunna wuta na gobara da suka tara a ofishin su yi aiki da shi a kan jami'an zaɓe da jami'an tsaro a ofishin hukumar zaɓe mu muka je muka ba ofishin hukumar zaɓe kariya ba a ƙona shi ba mu muka ba wa jami'an zaɓe kariya ba a ƙona su ba domin 'yan sanda a matsayinsu na masu bin doka da oda ba za su iya faɗa da 'yan jam'iyya idan za su yi ta'addanci ba tsakanin su ne su hana su yin ta'addanci ba za su iya shiga su zubar da jininsu ba mu kuma a matsayinmu na 'yan siyasa kamar su mu ma ba mu niyyar mu zubar da jinin kowa ba kuma ba mu zubar da jinin kowa ba amma maganin shege dama sai dan cinwa kuma zaɓe za mu shiga na gobe in Allah ya kai mu ga 'yan takarata a doguwa ga ɗan takarata a tudun wada ina so in ƙara jaddada musu da izinin Allah da ikon Allah da izinin Allah waɗannan mutane biyu za su yi aiki da mu a matsayin 'yan majalisar jiha a jihar Kano kuma duk wanda yake da tunanin zai iya fitowa ya canza zaɓe ko ya rikima don a yi zaɓen ƙarya to a cikin wani dai bai isa ba kuma na so ne amfani da wannan dama na gargadi mai girma tsohon gwamnan jihar kano in ja kunnen-sa tsohon gwamnan jihar kano tsohon sanata rabi musa kwankwaso da ya sani cewar ni fa ba dan tsoro ba ne ya sa mutanensa sun kona ofishin jam'iyya ta apc a tudun wada sati daya kafin a yi zaɓe ya ba wa mutanensa umarni sun bi duk inda billboard da bana ɗinmu suke an ƙona a doguwa Shahararren malamin addinin Musulunci Sheikh Muttalib Gidado ya bayyana cewa haɗin kan Kiristoci suka samu wajen zaben fita Obi a wannan zaɓe da gabatar na shekara ta 2023 musulmai ne suka zaburar da su yayin da musulmai suka ce dole sai an yi takarar musulmi da musulmi. A cewarsa wannan ba abu ne da ya zama tilas ba a irin wannan yanayi din sannan hatta tare ya turai da ta yi magana ba ta yi ne dan hakikanin an yi magudi dan magudin kansa ba sai dan kasancewar wani abu ne da aka yi wanda yake shiyanci wato ko an taɓa ɓangaren kiristoci ne na duniya. ma Allah zai baka lada sannan dangane da wannan abubuwan shi yasa ni ban cika so yanzu in yi magana a midiya ba amma ina da rayoyi da yawa saɓanin na mutane ijtihadi na amma irin wannan magana kamar yadda na faɗa muku yanzu mun kai wani hali ba kowane magana ne ba za mu yi a midiya saboda layi kurciya muke nuna baka in har za ka irin irin ka magana hassasa a midiya tana fita mu mutanenmu ba za su ba sa bin abin da muke cewa amma su waɗanda ba mu ba za su yi jawabi sai su bi ba wani dalili ni a ra'ayina ijtihadi na da za mu damu cewa wai sai musulun musulun a wannan halin da muke ciki ba wani dalili da za mu damu mu za mu iya yin dabara cewa musulun kiristiyan ko ta jam'iyya muka san wani musulmi mai ƙarfi da ya sa mu zaɓe shi in su suka yi kiristiyan musulun mu kyale su a kowace jam'iyya in aka zo aka yi kaza da kaza amma lokacin da ka ce musulun musulun ba ka zaburar da su ba sai lokacin da sai yanzu ka zaburar da su suka tashi tsaye da zaben mu suke normal da zaben mu suke musulmi da mataimaki kirista normal suke zaben mu amma yanzu gashi abin da suka nuna mana kuma sun kawo matsala kuma duniya gabaki ɗaya tana tare da su duk tarayyar turai nan da kace sun yi wani abu ba wai dan an wa pdp ne ba don lebo party da aka yi wa kuma muka tayar da su akan wani me musulmi to musulmi ɗaya da ka yadda bai isa ya wakilce ka ba har sai ka yi idafa da wani musulmin don ya taimake shi safaya taya musulmi ɗaya ya kamata a ce ya ishe ka a wannan dai duniyar ta yanzu amma inda haɗa kanmu muka yi muka ce mu samu strong musulmi ya zaƙo wani kirista kowane ne mu tafi aka shi musulmin yana da ajandan ma musuluncin ya ma san meye musuluncin ya san ma meye musulunci yake bukata menene matsalar mu me matsalar sai mun jawo wa kanmu duniya ga baki ɗaya ta zo ta kalle mu sai mun jawo kanmu raba ƙasar alhali mu kaɗai ne ba mu shirya ba ku sani Najeriya nan ƙasa uku ce ko kun ko kun so ƙasar Yaraba ƙasar Inyamurai Arewa to Arewa yanzu wannan abin ya raba mu yanzu a Arewa ma mun tabbatar kiristocin Arewa ba namu bane ba tunda kiristan kudu ya fi musulman Arewa a wajensu ko mu muka ja mu muka fito muka yi ta kan baki muka yi ta kafirta mutane muna ganin cewa za mu yi karfa karfa musulun musulun musulun musulun har suka yadda cewa ba ta tasu muke ba to yanzu in kasar ta tashi ta wargaje yaraba dai sun gama shirya ba su da matsala Legas ƙasa ce a cikin ƙasa sun gama shirya ba su da matsala inyamurai daman so suke sun gama shiryawa nan a bar mu cikin bandit din nan da masifa da talaucin nan da dandazan jahilan nan da ba san mami ake a duniya ba da dandazan mutanen da za su shekara shida takwas suna shan wahala ka zo ka ba su taliya guda biyu su yi zaɓe waɗannan jahilan dandazan waɗannan mutanen da muke tare da su ya za ka yi da su wato muna da matsala muna da matsala iya shugabanninmu da da suka mallaki arewa suka iya ɗinke arewa su sardauna ka je ka ga wani hanya suka bi wani hanya suka ba a wancan lokacin kiristocin arewa suke mutuwa su yi sakarfayi saboda su sarrauna ka je ka duba me tiwaye dan juma yayi lokacin su sarrauna yana kirista yanzu wayi fi tsananin kin musulmin arewa irin tiwaye dan juma to ban mu tambaye kanmu ya abin ya canza a lokacin obasanjo lokacin da yake nema ta zarce kiristan arewa din nan wani ministansa ya je wajen shi yana ci obasanjo yake ce mushi wallahi muna nan da ku kwaman dan arewa sai ya hau bola ya tsinci abinci ministan ya tashi ya ce ma baka san cewa ni daga arewa nike ba wasan je ce mushi ba da kai nike nufi ba arewa musulmi nake nufi ya ce abin da ya shafe su ya shafe mu a common wannan siyasar 99 2003 fa aka yi wannan zuwa 2007 yau akwai kiristan dan arewa da zai ma haka ya yarda abin da ya shafe ka ya shafe ka to don mi mu kullum sai dai mu lalata alaka kuma ba mu da karfi kuma a wargaje muke ko ba za mu iya control din mutanen mu ba wannan shine abin dubawa duk ma abin da ta faru yanzu dai na tabbatar najeriya ta shiga wani hali da take buƙatar addu'a ta shiga halin wannan abin da kuke gani da wasa wala ba zai tafi da wasa ba kawai addu'a in kana ganin ma wannan abin da kaga ana yi wai wasa ne wala ka ja gwamnatin ma in ta zo la ba ta zauna lafiya ba ya fi ƙarfin wasa amma so ake abin da zai wargaza ƙasar zaman taron damin ya kare tun 2014 bayan amalgamation yanzu ba wani sharaɗin mu zauna ƙasa ɗaya ba yarje yaraba turawa da suka kirawo mu muka yi sainin shekara 100 ne ya kare. 1914 zuwa 2014 ya kare. kuma in aka wargaje a haka su waye suke wargazazu kasan yaraba a wargaje suke ina ruwansu da giran in najeriya da ake rabawa Legas kadai ta isa ta ɗauki duk nauyin giren din wannan arewacin kasar nan duk financial institute na bankunan nan gabaki ɗaya bankunan nan banda taji bank da jais duk nasu ne da kuɗinsu su ne maje duk manyan kamfanonin kasar nan nasu ne na 'yan kudi ne duk manyan ma'aikata nasu ne mai gare ka abin da kake da shi kawai yawa taron da kuma yawan da bai da amfani haka mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da neman zaman lafiya mu ci gaba da addu'a duk abin da ma zai faru Allah dai ya zaba mana abin da ya fi alkhairi in kasar ce za ta dare wa sallallahu wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh